الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانكسنا وبرشعنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وآتيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من كل شر سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم زدنا ولا تنقصنا وعدنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآخرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وبالآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد بسم الله الرحمن الرحيم ci gaba da wannan darasi namu na tafsiri da muke gudanarwa a wannan masallaci namu na bakin tashar jega kowace rana ta watan ramadana bayan an yi sallar isha'i a yau a wannan rana wato ta talata shidda ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1440 da hudu daidai a muna nan cikin suratu ali imrana idan ba ku manci ba a muna nan cikin suratu ali imrana aya ta talatin wato aya ta talatin da biyar kenan wani abin na yan kuntun abin na yan tukahu ma bi su duniku hmm? انت خبوما بل صدورکو آب تبدو یا علم الله أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تخذوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم bismillahir rahmanir rahim wallahu ka gaya masu kun san jiya abin nan Allah subhanahu ta'ala ya sanar da mu yadda ake yi a samu mulki ko ni girma na ita addu'a kuma daga nan ya ce kada muminai su goyi bayan kayarai kada su rike su su jibance su wanda duk ya haka nan shi ba kowa bane a cikin addinin Allah subhanahu ta'ala. to shi na ya ce ka gaya masu in ta kubu ma bin su duro ku in kun boye abin da ke cikin kirazan ku ma ya ku lobe kun zukatan ku min mawala ke in kun koma da boye kuna jibinta kahire kuna ba su gudunmawa don su da musulmi amma da boye ko da ba ku yi da bayyane ba kun ka yi da boye to Allah ya ce ku san da sani <coughs> autul duhu ko kun ka bayyana su zai ruhu kun ka yi bayyane to ko ku yi ɓoye ku so kahire ɓoye ko kuma ku so su bayyane ya alamu Allah huwa shi Allah ya sani wato Allah ya san hakan wa ya alamu ma bi samawati wa ma bil ardi kuma ba abin da kuke yi dai ya sani ba ya san abin da ke cikin sama bakwai da ƙasa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne ga dukkan komi. ya abin na wa min wata azibu mawala cikin iko ne akwai azabtarwa ga wanda ya bincika kahirai ya Allah ya mana ala kulli shay'in qadir muna roƙonka ka kyautace aqidar mu ka kyautace imanin mu ka hada kan mu ka hada kan musulmi baki daya kuma Allah ka warkar da mu daga ciwo kowane iri ya ƙara mana imani da lahiya ya mana ala kulli shay'in qadir yawma tajidu kullu nafsin yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mahdara وما da من bai تود hawa bai بينها وبينه يكلف الله نفسا والله رؤوف بالعباد to kuma ka tuna masu uzkur wato ka ambata yau mata ji da kullu narsin ranar da kowace rai za ta samu ma abin da ta aikata kowannen ku ya rika tunani ga abin da ya ka aikata ko ana ganin ka ko ba a ganin ka mala'iku na nan tare da kai bala wa rusuluna ladaihim yaktubun a'a manzannin na. nan tare da su suna rubutawa to sai an zo ranar kiyama don a ɗauko abubuwan nan da aka yi bayyane da wanda aka yi tsoye saboda aka ka ambata musu wannan rana yau mata ji da kullu narsin ma amilat ranar da kowace rai za ta samu aikin da ta aikata min khairin na alheri mahudara ga shi halarci wa ma amilan min su'in da kuma abin da ta aikata na aiki mara kyau shi ma muhudara ga shi halarci aka khabruhu wato ta tawaddu za ta yi guri kowace rai da ta zo da aikin da baya da kyawu lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida inda yana yiwa a sa wani faɗi mai nisa tsakaninta da aikin nan mara kyau ai gayata ne wadda matuƙa wadda ta isa matuƙa mini hayatul bu'udi ga tsawon abin nan nisa wala ya tulu ilaiha za aikin bai kawo a gare ta kowane mutum da ya aiki mara kyau ranar lahira in an ka ɗauko aikin sai mutum ya ɗora burin da a ce shi za a ɗauke shi daga kusa ga aikin nan nashi a kai shi wani wuri mai nisa ya zan bai gani aikin nan saboda haka zai ji tsoro don haka ku tuna ku rika yi kuna tunawa da ranar lahira ku rika kwatanta ayyukan da minahici da ƙarya da zalunci da yaudara duk ba su ba da arziki Allah shi ka ba da arziki wa yuhaddirukum Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku ku ji tsoro ne shi Allah wallahu ra'ubun bil abadi Allah mai tsananin tausayi na gabayi ne ta kurra litaki da amma mai ta wallahu ra'ubun abin kuma Allah wa nafsa amma mai tashi wato littafi don abin nan karfafawa wale ya kasare na da ma ba da domin ya haɗu da abin da zai zo baya gare shi bi da sai ya ba da abin na fa'ida abin nan ikisira ne bi fa'ida haɗa shi a wata bi ko tsoratar wato a wato kenan yana ba da fa'ida wannan min jimlati ra'afat iblis yana cikin jumlar tausayin allah gabayi ne wa anna ra'afatahu lalle tausayin Allah wa rahmatahu da rahmar Allah la tamna'u ta haƙiƙa ma hazzara eh, ba ta hana tabbatar da abin da Allah ya tsoratar lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana da tsananin tausayi kuma yana da rahama amma tsananin tausayi ne da rahama bai hana shi maka hukunci in ka saba ku lura da wannan ah, abin nan yace abin nawa wa anna tahzirahu laysa mamniya ala tanafi sifatir rahama tsoratarwar da ya kai ba wai ta kore ko kuma ta mantar da sifar rahama ba bal huwa mutahaqqaqun ma tsoratarwa ce tabbaci take ana tabbatar da ita tare da abin nan sai da kuma tausayi ne wai galu da awalan a walan lilman imin ne kuma an ci Allah ya ce wa ya hazzir kuma Allah nafsa don ya tsoratar da mutane duwa da al'amari ya kasance ga musulmi to kan mutum ya ji binci kahirai duwa da al'amari ya kasance ga musulmi kan mutum ya ji binci kahirai wa saniyan biyu da ya sake ambato na wayo hazzir kuma Allah nafsa lil haqqi ya sake ambato ne don kwaɗaitarwa ala amal khairi ga aikata ayyuka alheri walmani da kuma abin na aikata ayyuka alheri walmani da kuma abin na hanawa wato hana abin nan bayi nemin amal shirri daga aikata shari wa zalika yustajabu da dayi da a'u saboda haka idan mutum ya nisanci shari yana aikata alheri to da wannan yustajabu da dayi da du'a du'a to za a ansa addu'a mai addu'a duk mutumin da ka sa Allah ya ansa addu'a ce to dole ne sai ya bi Allah din da kwan ya yadda da Allah kuma ya bi Allah shi yasa za ku ga karshe muke haka amma wani in ya yi addu'a Allah ya yi sauran ansawa to ya danganta ga irin takawanmu da irin biyayyen mu gare shi saboda haka koye da bayyane a yi ta kokari a kwatanta ayyuka Allah subhanahu wa ta'ala daurewa aka yi a yaƙi shi ɗan da ka ganin kana so ka zanna ka bude waya kai ta kalle kalle abubuwa mara kyau abubuwan nan da ka kallo mara kyau ba kai dai ka son kallon su ba duk wanda ka gabe kallon su Allah ya taimaka ya kauce musu to kai ma ya ki zuciyarka kai ma ka ya ki zuciyarka tare raba ka da wannan kalle kalle yawan bacin mutane masu kuɗi ana bin masu kuɗi ana baci ba su taimako ba su taimako ba su kaza da bin bacin 'yan siyasa ana ta bacin 'yan siyasa ko suna zalunci ko kukuna zalunci babu ma a zalumai ga siyasar bana kamar masu zaɓe ni na fahimta masu zaɓe sun yi kowa zama a zalumai ga siyasar bana a ku dibiyar da an kai a baku turane a baku shadda a baku shinkawa kuma a baku kuɗi da ƙasa ya ka tono su wani ko ɗari bai da doron can su yanzu an rubuta saboda haka da ya kai ga milkin nan bai ma ba magana yi mafi aiki ya kai magana ya biya bashi don bai sani ba ko ya ko gobe ko ya tabbata ko kai ya tabbata abin da kun kaɗi ba shi na bai an shi addinai sannan a yi magana bai ko menene to sannan ku dawo kuna taɓacin su kun ga ba ku da gaskiya ba ku da gaskiya kwaikwayi alkawari tsakaninku da Allah ku yi to zaɓe ku ce ko ɗari ba ku so kowa ya aje kuɗi ne ku yi to ku yi zaɓe saboda Allah ku gani in kun zaɓe suna zalunta ku ko sun yi zalunci ba kwarai ba to amma kun kun fara zalunci ku kun ka fara zalunci sannan kuma ku dawo ku yi ta bacin su zunubi dai kuka ƙara ma kanku shi yasa in kun yi addu'a ba a ansa in kai addu'a ba an ka saboda zalunci saboda haka a yi ƙoƙari gwargwadon wanda aka iyawa a rika kwatantawa ko ka yi zalunci ko ba ka yi zalunci ba za ka ci abincin da allah ya rubuta maka abin da ya rubuta za ka ci shi allah ka ƙara mana imani da tsoronka ka ƙara mana ka kuma da akhlasi inna allah safa adama hmm? to قل ومن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يركبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم to wani zala kuma aya ta sauka lamma salu lokacin da mashirikai suka ci mana abudul asnama illa hubban lillah ai ba don komi muka bauta gumaka ba sai don muna son Allah kwarai su gumaka wato suna da alfarma suna da daraja ga Allah wanda ba mu da inji mushrikai to muna bauta musu li qarribuna ilayhi don su kusanta mu ga Allah su gumaka to lokacin da suka wannan magana sai Allah ya ce kullahun kun gani duka da dace na ya kai su ga yin shirka da gumaka wai don su cece su sai Allah ya ce kullahun ka gaya musu ya Muhammad in kuntum tuhibbuna Allah in dai da gaskiya kuka kuna son Allah in dai da gaskiya kuka kuna son Allah wani ku taho ku bi ni ya kuma Allah sai Allah ya so ku ai in abin nan ai inna allaha yuhibbukum haqiqa allah zai so ku Wai wa idza ahabbakum kuma idan allah ya so ku to muku zai ba ku lada ya ba ku sakamako mai kyau abubuwan duniya da na lahira duk sai ya ba ku in ya so kun gani in dai mutum da gaskiya ya kai to dole ne in dai da gaskiya ya kai yana son allah to dole ne ya bi sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga irin yadda kuke ta gudanar da abubuwan alama ta nuna son da kuke wa Allah da baki na ku dibi 'yan kasuwa yadda suke ta abubuwan da suke suna ta ƙara masaya kuɗi kuma ba tare da an ƙaro musu kuɗi ba ku dibe su da kyau ku gani kun ga son Allah inda gaskiya na son Allah suke da Allah suka bi sai ya taimake su ku dibi abin na malaman ku yadda za a mutum zai hawa duka membari ya yi karya da tsirce da sunan hudu ba ya yi karya don bida abin duniya kuma tsakani ne da Allah ko shi ya san shiri na ya karya ta yi ba haka na Allah ya ce ba kuma abin nan da ya faɗa ba a yi shi ba don cimma bukata kun gani duk wannan ga abubuwa alama ce ta wadda ka nuna son da kuke wa Allah da baki ne ba da gaske kuke so ne ba inda gaske kuke so Allah ku bi shi sau da kafa duk abin da za ku yi ku bincika me as sunna me sunna ta ce tunda kuna da awa sunnar da kuma kuna tare da malaman sunna kuma kuna cewa kullum kuna tare da a abin nan sunna bakin to me yasa ba ku kwatantawa me yasa ba ku kwatanci da sunna sai dai kawai wajen aji in an shiga aji wajen karantarwa nan da ya kama magana sunna amma da an yi ta wajen da kudi shi kenan ba a magana sunna to ku ji tsoron Allah ba in dai da gaskiya kuka kuna son Allah ba wargi na kuka ba Allah ya ce ma annabi waɗa musu bai uni ku tawo ku bi ni ya rubkum Allah sai Allah ya so ku wa ya gafir lakum kuma ya gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurun liman ittaba'ani Allah mai gafara ne ga wanda ya bi ni eh wato yadda annabi Allah zai gafarta mai ma kalafa minhu zunubi ne wanda ya gabata wanda ya yi bai sani bai san sunna ba rahimun bi kuma Allah mai rahama ne gare shi kun ga idan mutum ya bi Allah ya yi da'a ga sunna annabi za a ba shi waɗanda abubuwa da an ka faɗi nan na farko wato hubbahu Allah Allah zai so shi na biyu wa ya gajura lahu Allah zai gafarta mai bai ne duk wanda ya so Allah ya yi biyayya ga sunna to Allah zai ba shi waɗanda abubuwa Allah dai ya so shi duk wanda Allah ka so ko akwai a ta gane sai ta so shi saboda haka ba sai ya taho yana ta wani abin nan ba inda ya kai kokari ka ga Allah Allah ya ka to sai Allah ya kira ne ya wada mai ina son wani sai ka wada wa mala'iku ai ta wada musu daga sama ta bakwai har ta ƙasa sannan sun mai yuda ulahul kabulu fil ardi sannan a shin ya da mai karbuwa cikin kasa sai ka ga mutum ko bai so ne sai ka je a cewa na Allah ba shi na ba Allah ne inda dukkan wahala ka bi Allah ta kai Allah ya soka to zai sa kowa ya soka amma in kana ta abubuwan da bai son ka sai ka ga ba ka samu abubuwan da kake so ya Allah ya gafura rahim muna roƙonka Allah ka gafarta mana kuma Allah ka tosaya mana ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka shirya mu ka shirya ɗiyan mu ka aza mu da hanya yan kasuwan da yan siyasa mu da malaman duka Allah ka shirya mu ka aza mu da hanya kama daidai walamma mana Allahul mu'minina <clears throat> lokacin da Allah ya hana mu'minai min muwalati kufari da zulunta kafirai talaban listijabi da ayin don neman a karba musu addu'a su wa isa da fi zikiri ma ya salfi magadu sai ya gangaro da ambaton abin da zai ta wannan min mahabbatila na soyayya Allah soyayya ga Allah wa bai da zalika da wannan bi qaulihi yatti subhanahu wa ta'ala qul ati'u Allah wa wallahun ka gaya musu jama'a a laha ku yi da'a ga Allah war rasula ku yi da'a ga manzo fi ma ya amurkun bihi ga abin da duk manzo ya umarce ku mina tauhidi na tauhidi duk abin da an ka gaya muku domin shi tauhidi shi ka sa mutum ya bi gaskiya don ya san Allah ka bai shi ka hanawa shi tauhidi rashi ne shi ka sa mutum ya zama shirki don bai san Allah ka ba ba mai yawan jama'a yau ba su san Allah ka ba su abu don ba su da tauhidi yanzu nan ka ɗauko kuɗi naira dubu ɗari ka biyo wa malamai kana raba musu dubu biyar biyar sai da an ka kawo ga wani da wani ko da kan lalaba kuɗi sun ƙari saurara shi da shi da almajirai ne ka jiya saboda rashin tauhidi za ka jiya shi haka dai an ka so dama mu ba a da bukata da mu to an ka taho rabote a ce ya ƙari bayan an kawo gari ai dama shi ne e bai yarda Allah na abba ba shi ba bai yarda da wannan saboda cikin zuciya ta babu wannan sani bai san haka nan ba gabaki na ya sani Allah ka taimaka mana ka ta mai ƙarshe mai kyau wayan ta wallawa idan suka kau da kai a aradu an da'a sun ka kau da kai daga da'ar Allah wa inna Allah hakika Allah la yuhibbul kafirin Allah bai son kafirai fi iqamatu zahiri maqama al-mudlim makon Allah bai son su sai ce bai son kafirai ai la yuhibbu ma'anarsa bai son su gaba Jama'a na, inna Allah la yuhibbul kafirin Allah bai son kafirai to kai Allah ya ce bai son kafirai kai kuma kana faɗin ai kafiran masu musulmi abin da ya sa kaka cewa haka nan don tare da su kake aki da ko guda su sai ma kahiri to musulmi na kai musulmi kana cewa kai ya yi ka kana fara wanda duk kowa addini ne na ya kai shi yana yaba addini ne na cewa ai musulmi ma ya yi kai, ai musulmi ya yi adalci musulmi ya yi kaza ba ka taba ganin kahiri adali ba sai dai ka ce ka faɗi abin da za ka wani, kuma gaji Allah ya ce wal kafiruna hum zalimun haka nan na kafirai su azzalimai su ha azzalimai haka nan na babu adili cikin su ko da guda babu dukkan su azzalumai na amma in ji qur'ani qur'ani haka ne saboda haka Allah bai son kafirai kuma wa annahu ta'ala yu'aqibuhum kuma Allah zai makahirai azaba da kufurihim saboda kafircin kuma wala tajibu du'a ahum ansa su in sun yi addu'a Allah bai ansa to Allah muna roƙonka duk abubuwan da suke kafinci na Allah ka sanar da mu waɗanda ya kamata mu sani kuma ka ta mu gare kuma ka sa mu cikin masu ɗa'a gare ka koye da bayyane Allah ya gafarta mu inna Allah astafa inna Allah astafa wa wa Ibrahim ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم ثم ذكر كسفا سنة الله يا أمبتي وسكسوشي وبينك أبنا كيف يجيب الله الدعاء wato wannan kisoshi tana bayyana yadda Allah ka an sa addu'a mini ibada ya salihi na daga bayi ne salihai allazina istakamalu da qabulid du'a wayanda sun ka kammala sharuɗan karba addu'a wa qala sai Allah ya ce inna Allah safa adama lalle Allah ya zabi annabi adamu alaihi salatu wassalam ikhtara adama Allah ya zabi a abin na annabi adamu alaihi salam wa nuha kuma Allah ya zaɓi annabi nuhu wayanna annabawa duka Allah ya zaɓe su lidinihima saboda addinin su ya zaɓe su bin nubuwa da annabci Allah ya ba su annabci kuma wa ala Ibrahim ya zaɓe annabi Ibrahim wa ala Imrana ya zaɓe annabi eh, Imrana bi ma'ana anfusa alihim ma'anarsa wato kawon su su ɗin Allah ya zaɓe su alal alimi na akan mutanen zamanin su gaba ɗai istijabi adhiyatihim kuma zaɓin da ya musu ya karba musu addu'o'insu waje alal anbiya a min nasalihim ya sanya annabawa duka daga asalin waɗanga annabawa waɗanga manzanni su kun ga wannan zaɓi idan ka bi Allah sai Allah ya taimake ka cikin ɗiyanka sai ya zaɓi wasu ya shirya maka su sai ka zama imaman lilmuttaki sai ka zama shugaba ga masu takawa duk mutanen kirki sai su tsoro koyi da ɗiyanka kaga ka zama shugaba sun da ɗiyanka bayan ka su kai ne gaban su to duk wanda sun ka jawo ya zama bayan ka to amma sai an rike addini da kyau aka iya samun irin waɗannan abubuwa saboda haka a yi ƙoƙari gwargwadon yadda ake iyawa a yi ta mai da al'amari ga Allah a yi ta ibada kuma a yi addu'a a yi ta ibada kuma a yi addu'a ana ibada ana addu'a to da izinin Allah za a samu abin da ake so kuma za a samu kariya daga abin da ake tsoro zuriyatan wayannan annabawa zuriya ne ba'du ha nun wala da Ba shi kan ba'du ha min ba'du zuriyatan wato zuriya ce ba da hannun wala da ba'adin minhu wato wasu ɗiyan sashen ɗiya ne ga wasu wato wasu ɗiyan wasu su annabawa wasu ɗiyan wasu ne wasu ƙannan wasu ne wasu yannan wasu ne haka dai zuriya wallahu sami'un Allah mai ji ne li da a'iman da ahu ga addu'a wanda ya roƙe shi alimun bihi kuma ya san da shi Allah muna roƙonka ya sami ya alu ka taimaka mana Allah ka sa mu cikin wa'anda in sun roƙe ka kana ansa kuma ka taimaka mana abinda duk aka yi a zama mutum ya zama cikin mutanenka waanda ka kiranka ka ansa su roƙe ka ka ba su su nemi gawara ka ka gafarta musu Allah ko mina na aka yi a zama haka mun roƙe ka ka azama kuma ka gafarta mana dukkan zunuban ya sami ya alimu kana jin mu kuma ka san da mu kana ganin mu kana jin mu kuma kana sane da mu mun roƙe ka alheri duka man neme ka kari daga sharri duka ka taimaka mana Allah ya warkar da mu daga dukkan shiri Allah ya taimake mu irqalatin murati imran فقالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا وتقبل مني sa’an kuma wato uzkur kuma ta ambata iz qala timra'atu imrana lokacin na mata imrana ta ita mata imrana alkawari na ta kai da kuma addu'a ha hannatu sunan wa hannatu sunanta hannatu bintu lamma asanna lokacin da shekarunta sun kai yawa kun san yaro ba dai yake da babba ba mutum na kai wani lokaci jiki ne rauni gare shi cikin jiki ne akwai abin da yake ji na rauni to duk lokacin da yake jin irin wannan sai ku ga yana ta da al'amari ga Allah haka shi yasa akwai bambanci da yaro da kuma dattijo to ita wannan matar lokacin da shekarunta sun kai yawa jikinta ya fara rauni kamar da kun ka ji annabi zakariya ya faɗa suratu maryam inni wa hana al'azamu minni yace ƙasa na sun yi rauni to ita ma bayanin ta kai kenan ƙasanta sun yi rauni duk lokacin da mutum ya kwana biyu Inda dai Allah ya taimake shi zai ci da ayyukan alheri da zai yi ko da da zaunina ya dai samu ya yi ƙarshe mai kyau ko da daga zaunina saboda haka ku yi ƙoƙari ku riƙe ibada da kyau kuma kuna nan tsaye wa'annan shekaru idan Allah ya wa mutum muwafaka sai ka gane ko zaune yake yana nan da gida ya turba zuwa kai tazihi ɗaya yi ɗaya ka yi, in ya ga yara na faɗa kuma ya raba su ya tashi ya raba su sabanin ku sai mutum ya iske a rana haɗa kawai sai wuce ya ci a bar su cika su to lokacin da shekarunta sun kai yawa wa shaƙallil walade kuma ta yi bege kwarai da samun haihuwa wada'atin la'a sai ta roƙi Allah da ko ta roƙi Allah da ikon Allah sai ko Allah ya yi mata alƙawari kuma sai ya bata wa a hasar da sai ta ji alamar ta ɗauki ciki sai ta tura addu'a rabbi inni nazartu laka ni inni nazartu ana aj'ala laka ya Allah ni nayi alwashi wato nayi alƙawari zan sanya maka ma bi badani maharara abin gada a cikin ciki na in na haifai to na in tashi abin da ake ce maharari wato wanda ba a sa aikin komi sai ibada hakika na sanya shi ya zama yantacciya khalisan min shawagil duniya wato ya na tsarkake shi daga abubuwan shigala na duniya ba su na ka so ya yi min ba la mata baitikal muqaddasi don tsaye ya zanna masallaci yayi ma ɗakin ka baitul maqdis hidima kuma ya share ma malamai wurin zama ya ɗebo musu ruwa ya yi musu hidima su su koya mai addini wa taqabbal minni ya Allah ka anshi wannan alƙawari da ni innaka anta innaka anta sami'u du'a Allah kai ne mai ji ga addu'a al'alimu bin niyyati kuma Allah kai an ni da niyoyi to wannan kun ga addu'a da ta yi kenan ta gama wannan addu'a wa halaka imran sai mijinta ta rasu ta dauke ciki sai mijinta ta rasu ai mata wahiya hamilin yan mutu tana da ciki to dama malamai sun ce idan Allah na so ya girmama mutum sai ya kashe ubanai yana cikin ciki ko kuma ya kashe ubanai yana yaro bai balaga ba to in Allah na so ya taimake shi an ce Allah na yi mai wannan don duk wanda ya tashi bai da uba bai san ubanai ba ya riga shi rasuwa yana cikin ciki uban yin rasu ko kuma yana yaro uban ya rasu kun ga babu wanda zai wa kama. babu wani alfahari in ya samu hannun kwarai addini dai zai ta yi da shi sai ya zama abin kwarai shi yasa kun ka ga mazahibul a duk marayi ne shugabannin mazahibul arba'a dukkan su marayi ne wanda baba ne ya mutu yana jariri ba a yi suna ba wanda baba ne ya mutu yana cikin ciki ba haihuwa don haka na ba a yi shi ba don haka nan na suke to Allah yana yin wannan ne don ya girmama mutum saboda haka in Allah ya taimake ka ya kashe babanka kana yaro to ka yi ma Allah godiya kuma ka mai da al'amari ga Allah babu wanda za ka wa alfahari kowa gani ya kai kai ba kowa ba ne don ba fara mai tari to zai ka fuskanci makaranta sai ka zama babba kwana biyu ana nan zaune ana jiran a ga mai haƙƙi ko mai itace ya taho sai a ga mai kada mai kada ya ta'u. Allah ya ke mu Da wannan mata kun ji dai alkawarin da ta yi kuma ta ce Allah ya anta domin Allah ka ne kuma alima mu ma roƙonka maka ya Allah ya sami ya alima ka warkar da mu daga dukkan shiruta ka gafarta mana dukkan mu ka rika mana ɗiya da mata da sauran iyalin mu ka haɗa kan suka sa musu albarka kakka bari duk wani minahikin Allah ya shiga tsakanin su ya Allah ya sami ya walamma wada aka walamma wada aka qalat rabbi inni wada'tuha ليس الذكر وإني سميت عام مريم وإني أعيدها بك وذريتها وذريتها من الشيطان الرجيم to faran ma wadda a ta yanzu ta yi alkawari to ba a kai ga abin da an ka saba baitin makalisi ba a kai mace namiji na aka kai can baitin makalisi inda ta kaso ta kai abin ya birge ta ne ya ba ta sha'awa tana so ita ma in ta samu ɗa ta kai shi can wurin saboda ya zan babban mallami ya zanna tare da manyan malamai ya koyi ɗabi'u da halayensu to sai ga ta ya yi mace kuma ba a kai mace wurin saboda haka falan ma wadda a tasar da ta haihe ta ai walada ta jari ta haihe ta iya mace wa kanat zuwa an kuna gulama ta kasance tana kwaɗayin ya zama namiji in lam ya hararo illa al dan ba a yantawa akai kowa masallaci irin haka nan sai maza wata zarata sai tacce tana mai kawo uzuri ga Allah ya rabbi inni wadatu a unka ya rabbi ni na yi ta ya mace ce a shi na haifa wallahu alamu allah shi an mata ni bima wada adda abin da ta haifa jumlatu a yi tarabi min kalamihi ta'ala wato allah shi an mata ni ga abin da ta haifa wa bi qira'atin bi dammi ta'i wato abin nan wada'atu ha unka wallahu a'lamu bima wada'atu wato Allah shi ya sa abin da na haifa walaisa zakaru allazi talabtu kal namijin gada nan Allah ya bani ba daidai yake da mace ba Allah ti yuha quhi ba Allah wa yuhib wanda an ka bani la'annahu yuqsadu da hijma dan namiji shi aka nuni da wannan hidima wa ya la tasilu ita ko bata dace da wannan hidima ba lida abiha saboda rauninta wa auratiha kuma ita mace al'aura ce ba a so mace na ka zanna cikin maza ba a so haka abubuwan da kuka gani yanzu maza da mata suna kokari su zama kamar maza suna shigowa cikin maza suna ayyuka tare da su wannan lokaci ne lokaci na ƙarshen duniya na ya taho ba wai shari'a ta yarda ba ba shari'a ta yarda da wannan ba ƙarshen dai duniya ne abubuwa ne na alamomin tashin duniya to matar ta ci gaba da kawo uzurinta ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ce macen al'aura ce wa ma ya atariya da kuma abin da ka gitta mata na haidi na haila wa nawayi da abin da ya kama da shi wanda mai haila ba ta shiga masallaci wayan ni sammaitu ha maryama to zan zana mata suna ya Allah na zana mata suna maryamu kuma wayan ni uiduha kuma ina mata addu'a ina roƙa mata tsari wayan ni uiduha bika ina nema mata tsari gare ka wa zuriyata da zuriyata ay auladaha wa tiyanta min ash shaytani ar-rajim daga shayda abin nisantawa ga rahama ay al-madarudu abin korewa fil hadisi yace cikin hadisi ma min mauludin babu wani yaro da aka da aka haifa illa hu shaytanu fa sai shaytan ya shaɗe shi shi na yuladu lokacin da aka haife shi lokacin da shaytan ya taba shi fa yastahillu sarihan sai ya daga sauti yana kuka illa maryamu wa ibnaha banda maryamu ita addu'a uwarta ta hana shaytan yayi kusa gare ta da ɗanta isa ɗan maryam addu'a isa addu'a uwa isa ta hana abin nan kaka isa ta hana shi ɗan ya tsaya da annabi isa lokacin da aka haife shi to kun gani akwai abubuwa da yawa cikin wannan ayat na farko zana ma yaro suna ba tare da an tara mutane ba wa in nisan mai cewa maryam na biyu ba da ikon zana suna idan babu uba ba da ikon zana suna ga uwa ɗaya yake in babu uban wa in nisan mai tuha maryam ni na zana mata suna maryam abu na uku addu'a mahaifi in yana nan in ma bai na addu'an mahaifiya karɓaɓɓiya ce shine na uku kun ga annabi ya ce addu'o'i uku salatu da'awatin mustajabatin la shakka fihinna addu'o'i uku karɓaɓɓi na babu shakka cikin daga ciki wa da'awatul walidi da addu'an mahaifi to wannan addu'a da eh, matan nan tawa diyarta wannan shi ya taimake diyar nan ba ta kammala shekara goma ba sai da abin na Allah ya haifar da ita ko kuma ta shekara goma a cikin shekara ta goma aka haifar da ita annabi isa alaihi salatu wassalam kuma ya wata duniya duka ya albarkanci duniya shi annabi isa saboda addu'a uwaye ne saboda haka ku riƙa yi maɗiyanku addu'a ta kwarai kurciya daban-daban take ba kurciya ba iri guda ta wani tun yana yaro allah na ba shi kurciya mai kyau bai cuta uwaye ne wani kuma ba haka nan yake ba wani bai da tunanin alheri kowane iri ga uwaye ne in yana da kuciya to duka kowannen ku shi hankuri da nashi kun ga suratul aqabi da muka karanta da ku a uwaye sun yi rikon ɗansu sun yi hako ne ɗan bai yi hankali ba sai da ya kai arba'i na sana sai da ya kai ashirin da huwa balaga arba'i na sana sannan ya gane uwaye ne uwaye ne to wani yaro ko shekara talatin ya kai bai bara hauka sai ya kai arba'in daidai kamar wadda kun ji ƙur'ani ya ce to ku uwaye ku yi hankuri da ɗiyanku wato duk wanda Allah ya jarraba da wani abu ya yi hankuri da shi Allah ya ce wa bashirin ne, ka yi bishara ga masu hankuri wato mai hankuri duka Allah ya mai alkawarin zai bashi abin nan da ya an shi gare shi ko kuɗi na ya anshi ko tsaya ne ya anshi ko mata ne ko lahiya ce in dai ka yi hankuri Allah ya ce a yi maka bushara wato abin na mahita na nan ta saboda haka wanda Allah ya baɗiya masu ladabi shi ya hankuri da abin ne ya gode wanda Allah ya baɗiya wa'anda ko tausayi ba su da duk abin da ya samu yana ga mata sai uba ne shi ne da yunwa to jarrabawa ta yi hankuri yana wa ko shi ya gyara shi kan ko Allah shi baka wata hanya ko ya tsaya wani kane ne ya tashi da taimake ka ku bar ɗebe albarka ku bar cewa Allah ya ɗebe albarka ka ce Allah ya sa albarka na yi muku misali da wani mutum wanda ba ya jin magana yaro na ƙarami kuma ya fara girma tun da ya balaga amma bai jin magana ya jawo wanga rikici ne ya jawo wanga rikici ne tun uba ne mai hali na tun yana hankuri an ka cimma hankurin uba sai ya fara magana da albarka muka ce ka bar da albarka ta albarka sai ya tara ɗaya ne duka ya ce daga yau in wani ya koma ya lauki an ka kai shi ga hukuma bai ya ma wanda ya koma an so shi haka dai ya faɗo nan mataro nan ya faɗo nan mataro nan sai yaro ya kuci kawai ya sarwanta duniya ba wata duniya ba tun da cikin jihar kaduna yake sai ga shirin nan ya taso bayan sallah karama ya iske baba ne ya gaishe shi ya ce baba allah ya taimake ni kujerin aikin hajji na na sau na sai kujera ashirin aiki na gwamnati ta bani na samu kuɗi kuma na samu riba na sai kujera hajji guda ashirin ga goma da kai da yan uwanka duk wanda kasa san kuɗi da shi ga da goma yace ni kuma goma zan tai da ni da tsohuwa mu kasa sai ga shi ya dawo yana ta gaya min abin nan da ya hankuri ashe da yawa to dai daɗi gare shi hmm. sai ga shi yaro ya zama ya zama abin kwarai to haka nan na abubuwa suke kakka koma dawa kuka da sannan gana ku sun da kakka dawo ina da agogo ka gan shi ina da shi yana nan ga abu. wato kun gani abin da naka so ku lura da shi abu guda na nika son ku lura da shi ga wannan kun gani da yayi hankuri a kwana a ta shiga yaron ya zama na kwarai yanzu yaron shi ya ɗauki da gidan kuma ba sata ya samu kuɗin ba ba muguwa hanya ya ba kwangila ta an ka shi ya yadda ya yi aiki ya samu kuɗi kuma daga nan ya samu jari yanzu yaron mai hali ne wasan ku da yawa sun san shi amma ba san asalin tarihin rayuwa ta yi wanda ya yi ta kurciya ba to haka nan kurciya take ba kurciya ba iri guda ta ba don haka kowannen ku da ɗanɗanai shi hankuri da abi ne kurciya ba iri guda ta wani gaskiya bai gyaruwa sai ya shekara arba'in da nawar kun gaji ƙorani a wani kuma duk rigimar da za a yi za a yi tayinta da kai da shi babu kwana babu Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya sa mai ƙarshe mai kyau to ba ta kabbala harabuwa ربها بقبول حسن لك مطاطا حسنا وكفلا وكفلا زكرياء كلما دخل على زكرياء المحراب كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عند والدعاء رزقا قال يا مريم أنى لك هذا gaskiya ba a kai ɗan ɗaya mace wannan masallaci to amma wagga saboda alkawarin da ta yi Allah ya ce fata kabbala harabba Allah ya ce ya anshe ta a kai ta masallaci ya ansa ai kabila maryama min umma Allah ya anshi maryamu daga uwarta kuma abin na na za a kai ta a bi kabulin hasanin da karba mai kyau wa ambata ha nabatan hasana kuma Allah ya ci gaba da girmamar da ita bata hasana girmamawa mai kyau ai an sha ha da halittin hasan Allah ya farar da ita da halitta mai kyau wa kana tambutu fil yawmi ta kasance tana ƙara girma ga yini kama yambutu naulu bil an da wada irin girman da yaro ka ƙarawa ga shekara guda to ita ga yini ta kai kun ga ya addu'a kenan wa abin na na wa ta umma al-akhbar sai uwa ta tattawo da ita wajen malamai sadanata baitul maqdisi masu kulawa da baitul maqdisi wa qala dunakum hadhihi annabiyya tace bismillah lafu da wannan ya alkawar fatana ba su biya sai sun kai ya so san da wanga ni da aba wanga ni da aba saboda ubanta mutumin kirki na kun san su mutanen dole ba irin na yanzu na ba yo wanda sun ka zanna da shi zama mai kyau to ko ya mutu ba su walakanta ne su dore hakan na aji amana a akwai dole sai kowa saboda zaman uban yarinyar ga mallamin su na nan a masallacin kowa yana cewa shi za a ba rikon biyar wannan malami kowa na cewa shi za a ba a la'anna bintu imamin don ita ɗiyar limamin su ce waƙalar zakariya sai annabi zakariya yana wurin ya ce ana haƙu da hani ya kamata a ba ita da an na kalata ha'in bi don kanwa uwarta wuri na take ne a aure da kanwa uwarta wato wa huwa da kala ta ya ashawu lokacin yana aure da yar uwar don ta kwako kwakudin umma ya haya uwa annabi ya haya wa la sai sun kace su ko mutanen suka ce gaskiya gaskiya na kana aure da yar uwarta amma zaman ta iya malamin mu gaskiya ba mu iya yaye maka amma in an yi ƙuri'a. ka kashe mu ka ci zaɓe to sai ka ɗauka da shi ke na abin na ku sai suka tashi suka tayi wa hamsi satin wa ishirin su mutane ishirin da tara na kowa na so a ba shi rufan jaririyar saboda idan abin na na ka kawo abin kwarai gidanka to abin kwarai zai karu gidanka kamar wanda in ka kawo sharri to sharri zai karu gidanka to ga sunan sun ta ila naharil urdun zuwa wani korama na urdun wa alkawo a kalamu sun kai ke sun kai ka alkalumma sai an kafe da alkalumma ala anna man sabata kalamuhu fil ma'i wa sa'ida cewa duk wanda ya kada alkalami ne sai alkalami yayi tsaye cikin ruwa kuma wata ida kai ne ya taso sama to ba wa aula da shi ya kamata a ba wannan yarinya su ƙuri'ar da sun kai kenan alƙalin mana kowa zai heƙa alƙalami abin nan kamar da kun ga adadin yawan gana su to kowa zai yi alƙalami sai ya dawo da shi su 29 kowa ya yi sai aka ce to yanzu za mu kaɗa ruwa Su wanda alƙalami ne ya noci ya da kai ne sama a bai yi kwanci bisa ruwa ba a baya ne dai ya yi ƙasa kan ya taso sama haka to ya ci zaɓi shi za a bai yarinya to wannan sharaɗin da sun ka yake ga sunan kuma sun iso wa man gari ka kalamu wanda ko alƙalami ne ya noce duka au zahaba ma'almai ko kuma ruwa sun ka ja bai yi tsaye wuri guda ba ruwa sun ka ja shi wala haka lahu iya to baya da haƙƙi cikin sa suka je duka kowa ya da alkalami, ko da an ka diba alƙalami guda ɗaya aka yi saura sun bi ruwa abin nan babu wanda ya tabbata sai fata bata kalama zakariya alkalamin annabi zakariya ɗaya ya yi tsaye kowa ya gani bayyana na an kai kowa ya gani sai suka ce to mun yadda yanzu a ka dauki wannan yarinya don abin nan Allah ya baka ita fa aka zaha sai ya karbi yarinyar wa bana da ha gurfatan da masjid ya gina mata daki cikin masallaci abin nan ana hawan ana hawa inda dakin da sullamin da tsani la yasadu fiha la yasadu ilaiha gairu ba mai hawa wurin nan sai shi yayi mata daki duka masallaci kun san su gine-ginen masallatai su duka wato ko da ba gidan sama na ba amma dai haka aka rubuta shi kamar gidan sama to sai ya ce can sama ne sai ya mata daki da tsani aka hawa amma da tsani ne ya katawa da gida in ya hau ya kai mata abinci ya jaririya sai ya ya sauko sai ya ɗauki tsani ne ya kai gida don haka ba mai hawa wurin kuɗin ba shi ba wa kana ya fiya da akaliha wa dona ya kasance yana zo mata da abincinta da kuma mai ɗinta fa ya ji da inda hafa ya tafi sai ya iske kayan marmari na lokacin zahi fi a shita a lokacin sanyi sai ya iske kamar wani ya rige shi ya kawo mata wani abinci wanda irin wannan lokaci ba a samu ne cikin gari wa ba ki hata shiga a sanyi kayan marmari na sanyi su kuma a kawo mata lokacin zayi wato kamar dai akwai wani mai lelenta duk abin da ta kasu yana kawo mata banda shi annabi da sanyi to kun san idan abin kana da yara ana so ka kula da su in ka ga yaron ka da abin da baka bashi ba yana da kyau ka tambayi ina ka samu wanga abu don ka san cewa hanya ta kware ta ka yi dariya ko mugu hanya ce ka yi hushi ka raba shi da ita kama kala ala wa kafala ha zakariya Allah ya ba da renonta da zakariya ai don ma'a'ilin ya taro wuri ne wa bi qira'atin bi tasdidi bi kafala wa nasabi zakariya a kaffara ha da kariya aiwa abin da wa zakariya makasurun wato harafin zakariya wato harafi ne makasur wa mamdud warfa'ilu wani na ce ya ba da tarbiyyar da zakariya ya ce warfa'ilu allah allah ne ya ba shi to kullama da kala alaiha zakariyar mihraba duk lokacin da zakariya ya shigo masallaci wurin wannan yarinya algurba waye a shirabar majalisi wurin zama wanda ya kone daraja shi yake ce a abin nan almiharab da duk lokacin da ya zo waje da inda haris kan sai ya wani abinci wanda kuma ba shi ya kawo ba kala sai ya ya maryamu tambayar ki nake yi wani aina da ke haza ina kika samu wanga abinci kala wa sajira kan sai take tana yarinya ya karama kuwa min indillah ai wannan abinci ba ba daga wurin Allah yake ya ci ne biye Allah shi ka kawo min shi min indi yi ala daga wurin Allah wato Allah ka ka shirya mata wannan abincin ya aiko kuma a kawo mata inna Allah ya rubuta man ya sha wa daga ne lalle Allah yana azuta wanda ya ga dama ba tare da kidan yawa bari kowa sai an ta da asin arziki mai wadi ba tare da biyin bashi ko wani abu ba tacce Allah ne yake kawo mata to wannan maryam malamai sun ce waliyata don dai ita ba annabi ba ce waliyata ce ana samu ne da ibadar Allah wato idan mutum ya riƙe ibadar Allah wa la ya zala abdi ya taqarraba wa bin nawafil wa uhibbu to kun ga da nabiloli nan na aka samun daraja kudi bi wannan yarinya jaririya ce tana riƙe da ibada Allah ya so har Allah ya sa a yi abinci da duka a kawo mata wannan hanya buɗe kake. wannan buɗaɗɗiyar hanya ce duk wanda ka son taimakon Allah to shi ma ya bi irin wannan hanya Allah zai taimake shi ku bi irin wannan hanya ku ka kasala ya ku yara kun ga yarinya karama kun ga abin da ta yi Allah ka sa a yoto ya aiko da mala'iku su ɗauko su yake ta su gaishe ta su kawo mata abinci su koma saboda sallarsa to kowa ce buɗaɗɗiya ku yi unhwani da wagga da kuke cikinta ba nan za ku dawwama ba wadda kun ka gama gabatan ku sun tsuwa ko sun tsuwa za ku yi idan baka yi abin kwarai ba ka ga ba za ka samu albarka ba in kasuwa, sai ka dawo kai ta wahala ko abinci ya buwaye ka to Allah ka taimaka mana bai a asma'ikal husna ka kyautace aƙidan mu ka kyautace imani ka gabata mana zulubban ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga ciruta kowace yi ka kare mu daga shirin kowa da kowa kuma ka ba mu ikon kwana nan wuri nan za mu kwana da sha eh mutum ya yi ni idan eh. eh, mutum ba jinga kai da shi ba shi ya ga dama ya baka wani abu kyauta ba kai ka abin nan ba ba ka da laifi sha. ba a ya halitta ka dan ƙara kuɗi a ya halitta ka yi zalunci ko wani jibi sai dai ka yi wa da kaka iyawa kuma ka yi hankuli rayuwa duk jarrabawa ce ka yi wa da kaka iyawa kuma ka yi hankuli rayuwa duk jarrabawa ce Allah ya taimake mu ka yi mai wa annabin masalati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله يا مسبب الأسباب يا مفتي الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ka taimaka mana Allah duk bukatunmu na alheri ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ka mai alheri ka biya mana su duk abin da maka tsoro mun roƙe ka tsare Allah ka kare ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ka gabarta ma uwayenmu ka gabarta ma uwayensu da kakanninsu ka gabarta ma yannansu da su. ka gabarta ma diya da iyali da zuriyar uwayenmu mu duka Allah ka ka gabarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana kuma ka taimaka mana Allah ka gabarta mana ka gabarta wa matayenmu matayenmu dukan su Allah ka gabarta musu marasa lahiya cikin su Allah ka ba su lahiya Allah ka gabarta musu ka gabarta mu uwayensu uwayensu waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka gabarta mu uwayensu ka gabarta wa kakanninsu kakanninsu waɗanda ba su da lahiya Allah ka warkar da su Allah ka warkar da mu baki daya gafarta mai nan su da kannun Allah ka sa aljanna makoma ira wadanda da ka ba mu da wayanda za ka ba mu mun roƙe ka Allah bai asma yake na ka kama mana tarbiyyar Allah duk wani abin da ka shagaltar da su ga addinin ka Allah ka raba su da shi Allah ka raba su da ka Allah ka raba su da sha'awa Allah duk wani abu na kalle kalle wanda ka shagalta su Allah ka raba raba su da shi Allah ka raba su da shi Allah ka mai da hankalin su ga karafi da ibada Allah ka rika mana su wake mana su ka tsare mana su yanzu maka karatu yadda ka rika ma wani wato ne har mutane ishirin da wani abu kun suna yaso su kowa na waɗin shi za a bari ku. to Allah mun roƙe ka mu ma Allah ka rika mana namu hakan Allah ka rika mana namu hakan Allah ka rika mana to hakan saboda ramar ka Allah ka ka bari su alakanta kada ka bari su tozarka su da uwayen su duka Allah ka rika mana ka sa musu albarka ka ciyar da su abinci mai kyawu ka shayar da su abin sha mai kyawu ba su sutura mai kyawu ka kyautace aqida su da imanin su ka tausaya musu Allah ka sa aljanna makoma zaman mu tare da su Allah ka gabarta mana Allah ka yahe mana bayan ka bayan Allah musulmi yare da manya maza da mata dukkan su Allah ka shirya su Allah ka shirya diyan su Allah ka shirya matayen su diyan musulmi ko ina suke Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka raba su da duk abin da baya da kyawu ka taimaki diyan musulmi Allah ka aza su ga hanya Allah ka aza su ga hanya wayanda ka iya kasuwanci ka ba su kasuwanci bayan da ka iya karatu ka kai su makaranta saboda ramar ka Allah ka ka bari su tozarta kada ka bari su walakanta sa musu albarka ka gafarta ma uwa ka gafarta mu bayin ka musulmi yare da manya maza da mata saboda rahamaka ka an sa mana addu'o'i muna ƙara roƙonka Allah bi ismikal alami al akbar al makhzun al makan alladhi lam yadla alayhi ahad min al makhluqin Allah muna roƙonka Allah ka warkar da mu ka warkar da bayin ka ya Allah ka warkar da mu ka warkar da bayin ka ya Allah ka warkar da mu ka warkar da bayin ka musulmi duk wani bawon ka musulmi wanda baya da lahiya Allah ka warkar da shi saboda rama ka duk wani bawon ka musulmi wanda aka bi bashi Allah ka bashi abin biya kuma ka taimaka mai ya biya bashin duk wani musulmi wanda ya rikita da shi da ɗiya ne Allah ka shirya su Allah ka zaunar da su lahiya ka mai su ga hanya duk wani mutum musulmi wanda ya rikita da shi da mata ne ka shirya su kuma ka aza su ga hanya gafarta mana Allah ka yahe mana ka ya mana Allah ka ka taimaka bayan ka musulmi da suke roƙon mu addu'a ƙananan su da manya maza da mata mun roƙe ka Allah ka shirya Allah ka ta bulubban su ka biya bukatun su na alheri wanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya wanda suka tsoro ka kare su Allah muna roƙon ka ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jiha lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka zaunar da mu lahiya ka kare garin nan namu daga sharrin kowa da kowa mana hikai Allah kai mana maganin Allah mana bukai Allah kai mana maganin duk sharrin da suka kulle Allah ka mai sai gare Allah duk sharrin da suka kulle Allah ka mai sai gare kare ma Allah ka kiyaye kare ma Allah ka kiyaye Allah ka kara mana imani da lafiya Allah ka hada kan maka hada kan malama Allah ka kare maka kare su Allah ka kare kare maka kare Allah ka shirya maka shirya Allah da mu da su ka arza maka hanya sa mu yi karshe mai kyawu sa aljanna makoman mu in kiyama Allah ka ba mu aljanna firdausi a Allah ka ba mu aljanna firdausi a Allah ka ba mu aljanna firdausi a Allah ka kare mu daga azabobin wuta Allah ka kare mu daga azabobin wuta Allah ka kare mu daga azabozin wuta da mu da uwaye da uwayensu da kakanni da yannai da kannai da ɗiya da iyali da kowayenmu ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka kai salati da sallama ga annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma ghfir lana wa li walidina wa lil mu'minina wal mu'minat wa lil muslimina wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin